نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه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 إلا أجره الله في مصيبته خيرا منها عباد الله إن هذه الكلمة من أبلغ علاج المصائب وأنفعه له وأنفعه له في آجلته وآجلته عباد الله إن العبد وأهله وماله ملك لله سبحانه وقد جعله عند العبد عارية فإذا أخذه منه فإذا أخذه منه فهو كالمعير فهو كالمعير ياخذ متاعه من المستعير وقال ابن سيرين رحمه الله ما كان ضحك قط ما كان ضحك قط الا الا بعده بكاء عباد الله ان الجزع لا لا يرد المصيبه بل يضاعفها وهو في الحقيقه من تزايد المرض واعلموا ان قوه ان فوت ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله عز وجل على الصبر والاسترجاع أعظم من أعظم من المصيبة في الحقيقة عباد الله إن الجزاء يشمت العدو إن الجزاء يشمت العدو ويسيء إن الجزاء ي... إن الجزاء يشمت العدو ويسيء الصديق ويبغض الرب ويسر الشيطان ويحبط العجر ويضيق النفس وإذا صبر العبد واحتسب أقصى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وصر صديقه وساء عدوه فهذا هو الثبات فهذا هو الثبات والكمال الأعظم لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن ما يعقبه الصبر أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له بق ما كان يحصل له بقاء ما, ما أصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي بني الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه فلينظر أي أي المصيبتين أعظم مصيبة مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات فوات أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد وفي الترمذي مرفوعا يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرد بالمقاريد في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفلسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما سميتم من الآيات والذكر الحكيم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 وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اعلموا رحمني الله وإياكم أن حظ العبد من المصيبة ما تحدث له فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فحظك منها ما أحدثته لك فاختر إما خير الحظ إما خير الحديث وشر أو شرها فإن أحدثت له سخطا وكفرا فإن أحدثت له سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين وإن أحدثت له جزعا وتفريطا وتفريطا في ترك الواجب أو في فعل المحرمات كتب في ديوان الهالكين وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المفلسين وإن أحدثت له وإن أحدثت له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد فقد فقد قرع باب فقد قرع باب الزندقه واما ان احدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين وان احدثت له الرضا كتب في ديوان الراضين وان احدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين وكان تحت لواء الحمد مع المحامدين وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين وفي المسند وفي المسند والترمذي من حديث محمد بن من من حديث محمود بن بن لبيد يرفعه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط زاد أحمد ومن جزع فله الجزع أيها المسلمون إنه مهما بلغ الجزاء غايته فآخره فآخر أمره إلى صبر إلى صبر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثاب قال بعض العلماء العاقل يفعل أو العاقل يفعل أول يوم العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام فأما من صبر فأما لو صبر فلو ومن صبر ومن صبر يصبره الله ومن وفي الصحيح مرفوعا الصبر عند الصدمة الأولى قال الأشعث بن قال قال الأشعث بن قيس إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلوة البهائم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم ونفعني الله وإياكم بما سمعتم من الآيات والذكر الحكيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولا حول ولا قوة إلا بك وإليك يرجع الأمر كله ولا حول ولا قوة إلا بك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna neman gafaransa muna roƙon jin kansa da rahamansa muna neman tsarinsa daga sharrin kawukanmu da miyagun ayyukanmu muna yin salati da sallama ga fiyayyen halittansa muhammadu manzansa tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashi alkiyama bayan haka hudubar mu a yau tana magana ne bayan wasiya da jin tsoron allah mai girma da ɗaukaka tana magana ne akan haƙuri akan dukkan musiba da ta samu mutum a rayuwarsa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa ka yi albishir ga masu haƙuri waɗannan waɗanda idan musiba ta same su sai su ce lalle daga Allah muke kuma gare shi za mu koma ya zo a cikin musnad manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mahaluki wanda wata musiba za ta same shi sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha babu wani wanda zai faɗi wannan face sai Allah ya ba shi ladar wannan musiba da ta same shi kuma ya musanya masa da mafi alkhairin wannan abin da ya same shi ya ku bayin Allah wannan kalma ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin musiba waraka ce ga dukkan kowace irin musiba kuma ita ce mafi amfani a nan duniya da kuma lahiran mutum ya ku bayan Allah lallai bawa da shi da iyalansa da dukiyarsa duka mulki ne na Allah mallakan Allah ne kayan Allah ne mai girma da ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya sanya duk wani abu da ya baka na iyalai da dukiya tamkar aro ne da ya baka idan ya kaddun ranar da ya karɓe su kamar wanda ya ba da ajiya ne ko ya ba da aron kaya sannan ya dawo ya karɓi abinsa muhammadu munisirin ɗaya daga cikin manyan magabata yana cewa babu wata dariya da za ta samu mutum da ɗai face watan wata rana sai ta sa shi kuka ya ku bayin allah lalle yanke tsammani da karaya a lokacin musiba baya mai da wannan musibar balma yana ninninka ta ne a hakika kuma yana ƙara cuta a cikin jikin mutum ka sani ya kai bawan Allah abinda zai kubuce maka na haƙuri da kuma salati da ubangiji zai yi maka da rahama da jin ƙai wanda ya lamunce maka kubucewar wannan ya fi girma kubucewarsa ya fi girma a kan haƙurin da za ka yi da mai da al'amari zuwa ga Allah ya fi girman musiba a cikin haƙiƙa a ce ladan da za ka samu da salatin da Ubangiji zai yi maka akan musibar da za ta same ka da mai da al'amari da za yi wannan ya kubuce maka to wallahi inda za ka auna shi akan sikeli ya fi girman wannan musibar da ta same ka komai girmanta da kake gani ya ku bayan Allah yin karaya da yin raki a lokacin da musiba ta sami mutum yana sa abokan gaba su yi maka dariya yana sa abokanka su yi bakin ciki yana fusatar da ubangiji yana faranta ma shaidan yana zubar da ladan mutum sannan kuma ga zuciya amma idan bawa ya yi haƙuri ya nemi lada ya nesantar da shaidan ya mai da shi cikin hasara ya yardar da ubangijinsa ya faranta ran abokinsa ya munanta ma maƙiyinsa ta hanyar yin haƙuri wannan shi ne tabbata shi ne kammala mafi girma ba bugan fuska ba ba ya ga riga ba ba yin addu'a mummuna ba da kuma aikata miyagun ayyuka wanda za su fusatar da ubangiji ba sannan mu sani abin da zai biyo baya idan an yi haƙuri aka kuma nemi lada a wurin Allah Abin da zai biyo baya na jin daɗi da farin ciki shi ya fi ninkin baninkin abinda zai samu mutum da za a ce wannan musibar da ya rasa ɗin bai rasa ta ba ta wanzu gare shi ya ishe ka kawai gidan da za a gina maka mai suna baitul hamdi wato gidan godiya wanda za a gina maka shi a cikin gidan aljanna saboda godiya da kai ga ubangijinka da kuma mai da al'amari da kai zuwa gare shi to sai ka duba wace musiba ce tafi girma musibar gaggawa a nan duniya ko musibar kubucewar wannan gida na godiya da za a yi gina makashi a cikin gidan aljanna ya zo a cikin tirmizi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa waɗansu mutane za su yi fatan ranar tashi alƙiyama da a ce ana tsefe fatar jikinsu da matsefata a nan duniya saboda abin da za su gani na ladan waɗanda aka jarrabe su a nan duniya wani daga cikin magabata yana cewa ba don musibu da ke samun bawa a nan duniya ba da da yawa mutane sun je alkiyama suna wato talakawa wato ba su da komi saboda duk musibar da ta same ka akwai wani lada mai yawa wanda za a tanada maka dominsa ya ku bayin Allah lallai rabon da bawa yake samu na musibar da take samu da take shafansa ya danganta ne da abinda musibar ta farar a cikin zuciyarsa wanda ya yarda da musibar da ta same shi to zai samu yardan Allah wanda kuma ya yi fushi to zai riski fushi saboda haka rabonka a musibar da za ta same ka ita ce abin da musibar ta haifar maka a cikin zuciyarka sai ka zaɓa ma kanka in ma dai mafi alkhairin abin da za ta samar maka a zuciya ko mafi sharrinsa Allah kiyaye mu idan ta samar maka idan ta samar maka wato fushi da kuma kafircewa to za a rubuta ka a cikin diwanin waɗanda suke halakakku idan musiba ta samar maka yanke tsammani da rashin aikata wato kyawawan ayyuka da barin aikata wajibai da barin aikata wajibai domin haka nan waɗansu idan musiba ta same su sai su ce ma aikin alheri ma ba za su sake yi ba ba za su yi sallah ba wasu ma sai su dinga zargin ubangiji me yasa ka aikata min haka me ba na yi sai su ce to su daga yau ma ba za su sake yin aikin da'a ba to wanda duk irin haka ta same shi ya zama musiba ta hana shi aikata wajibai ta sa shi yana aikata haram wani idan musiba ta same shi sai ya koma yana shaye-shaye to wannan za a rubuta shi a cikin diwanin halakaku Allah kiyaye mu idan kuma musiba ta sanya ka kana kai koke koken ubangijinka ka gagara yin haƙuri to za a rubuta ka a cikin diwanin muflisun wato waɗanda suke waɗanda suke wato talakawa waɗanda ba su da komi idan kuma ta samar maka wato bijirewa ubangiji da sukan hikimarsa to za a sa ka a cikin diwanin zindikai amma wanda musiba ta samar masa haƙuri da tabbata to wannan za a rubuta shi a cikin diwanin waɗanda suke masu haƙuri ne wanda kuma musiba ta samar masa yarda da ƙaddarar ubangiji to za a rubuta shi a cikin diwanin waɗanda aka yarda da su wanda kuma ta samar masa godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan za a rubuta shi a cikin diwanin masu yawan godiya wanda kuma ta samar masa wanda za a sannan za tashi a cikin ƙarƙashin tutar masu yin godiya wanda kuma musiba ta samar masa soyayyar ubangiji da begensa da begen haɗuwa da shi to wannan za a rubuta shi a cikin diwanin waɗanda suke masoya Allah ne subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin musnad da kuma tirmidhi hadisin mahmud bin labid manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala idan ya so mutane yakan jarrabe su wanda ya yarda to sai a sa shi cikin yardaddu wanda kuma ya yi fushi to sai a sa shi cikin waɗanda aka yi fushi da su Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu ya ku musulmi duk yadda musiba ta kai matukarta duk yadda jarrabawa ta kai matukanta to ƙarshen al'amarinsa haƙuri ne ko kana so ko baka so shi kuma wannan in dai ko kana so ko baka so ne kai haƙuri to wannan haƙurin ba a godiyansa kuma ba a ba da ladansa haƙurin da ake ba da ladansa ne haƙurin da kai saboda Allah ba wai don dole don tilas ba ka yarda da abin da ya same ka na musiba ka mai da al'amari zuwa ga Allah ka sallama ka miƙa wuya ka gode masa ka yarda to wannan shine haƙurin da ake ba da lada a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Asabru inda sadmatil ula ana haƙuri ne a farkon musiba da ta sami mutum to a lokacin ne ake bukatan yin haƙuri ba sai abin ya zama dole ba wani in aka ce ya haƙuri sai ce haƙuri ya zama dole to kaga wannan shi haƙuri yake yi don dole ba wai mai ba wai don Allah ba to haƙurin dole ba yi da lada domin dama ai dole ka yi haƙurin tun da baka isa ka dawo da abin da ka rasa ba ko ka isa ba za ka iya dawo da shi ba in wani abu ka rasa in wani abu ne kuma ya same ka baka isa dama ka tunkuɗe shi ba saboda haka ai dole dama ka yi haƙurin to ba irin wannan haƙurin ake so ba haƙurin da ake so shine haƙurin da ake yin sa don Allah ya Allah ka azurta mu da yin haƙuri da yarda da dukkan ƙaddarorinka ka musanya mana so da mafi alkhairin abin da yake wurinka ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu ka gafarta mu waɗanda suka gabace mu ka sadar da mu da su da jin kanka da rahamarka idan ta mu ta zo ubangiji tabaraka wa ta'ala ya lullube mu da falalarsa da kuma rahamarsa wa qumu ila salatikum yarhamukumur rahmanur rahim